da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin mu na littafin Allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratu ghafir gabanin mu tsora akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa da lokaci ya fi dacewa mutum ya karanta addu'ar istikhara zai karanta ne a ruku'u ko a sujjada ko bayan tahiyya ko bayan gama sallah addu'ar istikhara guri biyu ne malamai suka yi tattauna inda za a karanta wasu suka ce za a karanta ta bayan mutum ya yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to gabanin mai sallama sai ya karanta addu'a sai ya sallama wannan akwai malamai da suka je akan wannan fahimta wuri na biyu wanda shi ya fi rinjaye shi ne bayan mutum ya yi sallama bayan mutum ya yi nafila rasa a biyu idan ya salamce to zai karanta wannan addu'a din ta istikhara wannan shi ne wurin da ake karantawa sai dai mutum ya dauke ta a matsayin addu'a zai faɗi lafuzan da suka zo a matsayin addu'a wannan koyaushe ma zai iya ambatawa zai iya karanta waɗannan lafuzza domin addu'a ce amma yi istikara zai yi cikakke istikara to shine sai yayi nafila raka'a biyu wadda ba ta sallar farilla ba nafila wannan yana tambayar cewa adashi ya halatta saboda ya ga idan an gama wacce ta da adashin tana ɗaukar wasu kuɗi a cikin wata karan dashi eh a adashi tsohon abu ne da ake yi shi bayo a safara ba asali ya fito ne daga ma'aikata masu aiki a guri ɗaya su ne sukan haɗu su samar da wannan tsari su sanya wani adadi na kuɗi da kowa zai kawo idan ya kawo sai a haɗa a ba mutum ɗaya wani wajen a ƙara haɗa a ba wani wani wajen a ƙara haɗa a ba wani har kowa ya samu shi ya sa ma ake kiran shi da mu wazzafi shine sunan shi jam'iyyatul muwazzafin domin al-muwazzaf shine ma'aikaci to asali ma'aikata ne suka suka fara shi sannan haka kuma tun a wancan lokaci ma mata na yi kamar yadda mutum ya duba littafin al-yubi ya cikin hashiyar sai yana cewa al-juma'atul mashhuratu bainan nisa al ah, Aljuma wanda take mashhura a gurin mata suna kiran dashi a wancan lokacin akan kira shi aljuma'a saboda duk sati ake yi shine nan yake cewa aljuma'atul mashhuratu bainan nisa bi an ta'khudha imra'atun min wahidatin min jama'atin minhunna qadaran mu'ayyanan fi kulli juma'atin aw sha shine eh, mace ta karba daga yan uwanta daga taron mata ta karbi wani abu mu'ayyani a kowane juma'a ko kowane wata wa tadfa'uhu li wahidatin ta karba ta ba wata ba da wahidatin bayan ta ba wannan ila akhirihinna har zuwa karshe in an karba wannan wata a ba wannan wannan sashin a ba wannan wannan sashin a ba wannan har zuwa karshe da haka wannan shine nau'in shi da ake yi shi dashi asali bashi ne maimakon mutum ɗaya ba ka bashi sai ka haɗa mutane goma sai su baka bashi a lokaci ɗaya ka tashi kuma biya za ka biya su kowanne daban-daban da yake da yanzu cewa ne ba na bashin naira dubu zan ba ka bayan wata guda sai kuma na ce kai ma ba ni dubu ɗaya zan ba ka bayan wata biyu kai kuma ba ni bayan wata uku kai kuma ba ni bayan wata hudu shi ne da shi da haka na haɗa na karɓi dubu dubu a gurin mutum goma dubu goma in wata ya yi sai in ba wannan dubu ɗaya in wani wata ya ce wanda na ce a wata biyu haka har wata goma ya su biya kowa bambancin tukunin da bashi na ɗaiɗaiku nan jama'a ne suka haɗu suka ba ka kuma za ka ba kowa daban-daban wannan ya halatta malamai mai yi fatawa kamar wancan magana da na karanto ta imam al-qalyubi cikin hashiya shi yace wannan abin da mata suke yi na su karɓi kuɗi a ba wannan wani satin ko wani watan a karɓa a ba wannan suka ce ya halatta ja'izi ne haka nan shek muhammad ibn salih al-usaimin shi ma ya ba da fatawa da halaccin shi haka nan shek abdulaziz bin abdullah bin baz ya ba da fatawa da halaccin shi da haka babu laifi za a iya yi fili yana da tura yana da yana kala kala ne akwai kala ta farko misali a samu su adadin mutane su haɗu akan kowanne daga cikinsu zai ba da wani kaso na kuɗi wanda zai daidai da abin da kowa zai bayar sai su baiwa a ƙarshen kowane wata ko ƙarshen wata shida ko makamancin haka in sun haɗa sai a baiwa mutum ɗaya wata na biyu a baiwa wani wata na uku a baiwa wani haka har kowa ya karɓa yadda kowa ya karɓa yadda wanda ya karɓi dubu goma wancan ma dubu goma wancan ma dubu goma har wata ya ƙari ko kuma shekara ta ƙari to wannan babu laifi a kan haka ah, malamai sun ce ba laifi yin wannan wanda shi ne adashi akwai sura ta biyu shine ta yi kama da ta farko kurin da yi a nan bambancin ta farko ita ta biyu ce za mu yi da shi duk wata kowa zai ba da naira dubu goma ne za a ba mutum dubu goma amma da sharaɗin za a ci gaba da yi har sai kowa an ba shi ma'ana ba zan yi ba a zuba min in ɗauka kuma in ce na fita ce na ƙarshe mutum biyu ƙarshe ni ba zan yi da su ba da haka tunda ban karɓi kuɗin su ba zai zama za su sharaɗi kowa zai zauna har a zama da shi to wannan ma sharaɗin da suka yi ba laifi ba ne malamai sun ce baya cikin sharaɗin da yake ɓata baki domin ba sharaɗin kari ba ne da haka shi ma wannan tsoron babu laifi akwai kuma wanda aka yi saɓani shine mu ce za mu yi dashi za a yi kowa zai yi ɗauka amma da sharaɗin za a sake juyawa man juya na farko na karshe zai da na farko na farko zai koma na karshe sannan an gama za a sake juyawa to wannan sharadin ya halatta ko bai halatta wannan malamai sun yi sabani suna ganin yin wannan sharadin a ce eh, dole sai an juya da mutum an sake yi wasu ka ce bai halatta ba kuma malamai suke shi ma ya halatta domin sharadin ba sharadi ba ne da yake da muni a kai sai tambaye shi ta karshe ta abin da ya shafi karan dashi ba laifi idan ya zama na shi wanda zai ɗauka ɗin yana wani aiki misali shi zai tattara kuɗin shi zai buga wani waya ce lokaci ya yi kawo ta aika gidan wancan kawo ta tattara kuɗin sannan ta haɗa ta bai wa mutum wannan aiki ne to ita ce wannan aikin za a dinga biyan ta da ɗauka za a sallame ta kaza to wannan malamai sun ce babu laifi a ciki wannan babu laifi a ciki to amma akwai wata surar da na ga su malaman musu magana ta ba amma ita ana yin ta a gurinmu ne mutum ya dinga kewayawa yana karɓar kuɗin mutane da sunan da shi ne kaki suna yin zini yana yin alama in ya zo gurinka in ka zuba zai mace kun ga shi wannan ba ma sharaɗi ake a duk wata ba kana isa kullum yanzu kullum za ka sanya kaza shi kuma idan ran da kake son ka sai a yi misali sai ka ba kuɗinka sai da ladan to wannan ga wani kala ne shi kuma daban kuma ana yin shi. ko ba yi ana yin shi to wannan zai iya ɗaukan adashi amma kuma ya yi kama da ajiya sai dai kuma ba ajiya ba ita ajiya a musulunci ba ka biyan mutum sai nan. kuma kana ba da ita ne ga wanda ka aminta da shi shi yasa a musulunci in ka ba da ajiya in abin da ka ba da ajiya ya salwanta ba za a biya ka ba in dai ba da ganga aka tarwantar da shi ba inda da gangan ne to za a biya ka amma ka ɗau kuɗi ka ba mutum ka ce a je mun sai ya ajiye inda ya kamata ya ajiye irin wannan haja ɗin irin wannan abin to sai ya bace ko aka tashi ko bane biya da zarar ka ce ya biya to ya tashi kuma daga ajiya ya koma wani abu domin ita ajiya ana gina ta ne kan aminta kaga wancan nau'i ne na ajiya amma kuma ba ajiya ba ce kai tun da shi sai ya biya inda kuɗin za su karɓar sai ya biya to wannan kuɗin da zai karɓa shi mai yin wannan babu laifi shi ma zai zama halal ne domin kaga yana da babur ko keke ko mota shi zai dinga shiruwa yana karɓa a gurin ka in ma banki yake kaiwa in ma gida ke kaiwa zai je a aje maka to wannan hidimar da yake maka ita za ka sallame shi haka babu wani abu dan ya sanya wani abu da za a sallame shi a kai والله أعلم ya ce wai ya ji wani yana ba da fatawar cewa in ka aikin mutane to wai kana iya in ba ka same su ba ko ba ka same yadda za ka biya ba kana iya yin wani aikin lada ko wani abu da sunan Allah ya kai musu a ba a cewa mutane ka ta su kuma ga su ba wani guri suka tauba kuma a ce kai wannan in ka ji an ce haƙƙi na mutane a yi sadaka da shi ko a yi musu wani aikin alkhairi sai idan ba a san inda suke ba magadansu ba a san inda suke ba mutum da ya yi sata ya sa shi babur ɗin wani ya je sayar da shi ya kashe kuɗin daga ba sai ba ya san ya ɗauki babur ɗin kuma ya san nawaye nan bayan ya tuba ya koma zuwa ga Allah kun ga daga cikin shi kan sharaɗin tuba ya mayar da wannan aiki to sai ya zo sai sharar da mutumin baya ya tashi daga inda yake kuma bai san inda zai same shi ba bai san mazajen shi ba to anan ne sai ake to ya wannan kimar ya sadaka da ita Allah ya kai wancan lada dallan da kuma ya gaba da shi da za su haɗu ya gane shi to sai ya ba shi hakki shi kuma wancan abin da ya kuma sai Allah ya ba shi lada wannan ne amma matukar ga mai haƙƙi ai ba magana cewa kuma ka je kai kai wani abu shi haƙƙin mutum sai ka mai mai da haƙƙi ko ga shi ko ga magadan shi in ba shi in ba gada na nan da ka mayar da da haƙƙin ba magana ba ce ta kai sallah ko kai azumi ko kai umara ko kai wata ibada ta kankare maka haƙƙi da ka iba na bayan Allah wannan baya kankarewa da yawa daga cikin mutanen mu gabanin mu yana ɗaukan cewa ya ɗebi kuɗin al'umma in ya gina masallaci in ya gina makaranta in ya je umara in ya kaza kenan Allah ya yafi a wannan aiki yana nan matukan kuɗin al'umma ne ka ɗauka manzo Allah ya ce wanda muka tsora shi kan wani aiki ya ɓore allura da abin da ya sama da allura to zai zo da shi na da tashin alƙiyama wa man yablu ya'ti bima qalla yawm al-qiyama wannan abin da zaka gina na masallaci ko na makaranta inda tatacce dukiyar ka ne Allah zai karba ya baka lada amma shan haƙƙi yana in kuma dama dukiyar ta sha kuɗa to wannan malamai ba sa hana karɓa da zai ba wani mutum yana da dukiya ta halal da ta haram da zai ba shi kyauta ya halatta ka karba domin ba tsantsan haramun ba ne dukiyar shi gaba daya amma yin dukiya tsantsa ta haramun to wannan ba za ka karba ba matukar ka san cewa wannan dukiyar haramun da tsantsa a cikin cikinta amma ma'aikaci ne yana ɗaukan albashi shi ne yana kasuwanci amma kuma ya samu dama da ya taimaki kuɗin al'umma to kaga dukiyar ta haɗe da tashi ta halar da wadda ba ta halar ba dan yayi kyauta da ita ba da shi bane mutum ya karba wanda ya ba to in ya gina masallaci ko makaranta to Allah ya sani daga me ya gina wannan hukunci shi yana gurin Allah amma ba za ka ce wai in zai gina wasu ko makaranta ko masallaci ka ce da gina musu ba ko kada su karba tantance wanda me yayi wannan yana gurin Allah Allah ne zai ba shi lada kuma masallacin da ya gina halatta ya sallah a ciki ko a karba amma shi kuma ya sani duk abin da zai yi na wai ya umara koyi wani aiki alheri zai kankare masa wancan laifin domin ba hanyar kankare laifin yabo ba dole sai ya mai da haƙƙi ga mai shi ina ga waɗannan tambayoyi kamata mu tsaya ah, sai Allah ya kai mu goma dora a ah, jiya mun tsaya kan aya ta 63 za mu tashi kan aya ta 64 bismillah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 وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله Allahu كشن سركيتي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله abin bauta wanda ya halitta muku kasa ta zama kararan matabbata gurin zama wa sama abina an yi sanya sama ta zama rufi wa kum ya tsoron taku fa ahsana tsawwara kum ya kyautata suranta ku. wa razaqakum min at-tayyibat ya azurta ku daga dadadan abubuwa zalikumullahu rabbukum wannan wanda yi waɗannan ayyuka shine Allah abin bautar ku ubangijinku fatabarakallahu albarkar Allah ta yawaita rabbul alamin ubangijin talikai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin a ikonsa da ayoyin da ke gwada cancanta da bauta Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah ne ya sanya muku kasa ta zama matabbata ai qararan ai mustaqarran gurin da za ku zauna ya shimfida muku ita shimfidawa sai da kuke rayuwa a kanta kuke iya kai kawo a kanta kuke iya tafiya ya kafe ta da duwatsu da duwatsu don kada ta girgije da ku da Allah ne ya muku wannan ya sanya ta mai laushi a inda kuke bukatar laushi sai ku haƙa ku yi rijiya ku haƙa ku yi gini ku gida ku yi abin da kuke so sannan kuma wani gurin ya yi da tsauri saboda ana bukatar shi shi ma akwai abin da ake bukata sa iri kaza ake bukata wanda take da ƙarfi ba ƙasa kaza ba duk wannan Allah ne yayi Allah ya yi ta daidai yadda za ta dace da bukatunmu da Allah ya yi ta kamar katifa da ba za mu iya rayuwa a kanta ba don tafiya a kanta ma sai ke wahala da Allah ya ce duka mai tauri kamar tufi mai tsananin tauri to da rayuwa a kai sai mana wahala to amma Allah sai ya yi ta yadda ta dace da mu wani gurin za ta rike ruwa a yi ruwa ruwa ya kwanta ta rike ruwan mai amfani da ruwan wata ƙasar kuma ba za ta rike ruwan ba sai zama idan ya sauka zai gangare ya wuce da duk wannan Allah madaukakin sarki ne ya yi muku wannan ni'ima din sannan wasu sama'a bina'a ya sanya sama ta zama rufi bina'an ai saqafan lil alami mahfuza ya sanya ta ta zama rufi wanda yake tsararre kiyayayye rufin da ya rufe kasa wanda kuke rayuwa a karkashin shi to Allah madaukakin sarki ne yayi wannan wa sawwarakum sannan ya tsoranta ku wannan a cikin ciki kenan ya halicce ku da bayan an haife ku kun zo nan duniya sai ya yi ku da tsora amma fa ahsana suwarakum ya kyautata surorinku ma'ana yi ku a tsora mai kyau ya ba ku tura mafi kyau da kada na al-insana fi ta taqwim mun halitti mutum a kyakkyawar tsayuwa kyakkyawar tura imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala yace in kana so ka gane wannan ka dauki kowace gaba a jikin dan adam kowace gaba ka ga shin gurin da Allah ya sa ta akwai wani guri wanda ya dace ya ta ba nan ba za ga kowace gaba ta dace da inda Allah ya sanya ta inda za a canza mata guri to sai gaba ta dace ba to Allah ne ya muku wannan sura ya kyautata halittar ku ya yi ku kuma ta yadda za ku iya rayuwa sannan kuma ya ba ku tura mai kyau duk wannan Allah ne ya yi ku wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku daga dadadan abubuwa at-tayyibat duk wani abu mai daɗi ya shiga ciki sawawu abin da ake ci ne na kwaya ko abinda ake ci ne na kayan itace ma'ana kayan marmari ko ku abin da ake sanyawa ne na tufafi shi ma Allah ya ya azurta ku da dadadan abubuwa ko ku abin da ake yin amfani da shi ne ko kuma abin da yake na aure Allah ya azurta ku da mata daga jinsin ku haka nan maza haka nan mata Allah ya azurta ku da maza daga jinsin ku sai zama kowa zai samu wata ta dace da shi kuma yi muku umarni ku yi aure sanki ko ma zaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to duk wanda yana cikin akwai ba. duk wani abu mai kyau na abinci da abin sha da tufafi Allah ne ya azurta ku da wannan sannan ya haramta muku munanan abubuwa shine ga abin da zai cutar da ku abin da zai zama mara kyau to da Allah ne ya muku wannan da haka Allah ya yi muku wannan Dan ku gane ni'imar Allah da ku da kuma cancantar Allah da bauta shi yasa Allah ce zalikumullah mai muku wannan shine Allah shine abin bauta rabbukum kuma ku ubangijin kuma halittun ku wanda ya halitte ku ya rene ku ya samar da ku shi yayi wannan aiki faɗin cewa zalikum Allahu rabbukum ya gwada cewa babu wani wanda ya waɗannan ayyuka sai Allah babu wani abin bauta kuma bayan Allah da ya yi irin wannan ko kuma ya yi irin wannan ko zai yi irin wannan wannan aiki ne na Allah kuma kafirai waɗanda manzo Allah ya zo ya same su a wannan lokaci ba sa jayayya da wannan sun yadda Allah ne ya halicce su sun yadda Allah ne ya halicci sama Allah ne ya halicci ƙasa Allah ne yake saukar da ruwa duk sun yadda da wannan amma ina aka yi ja'ija da su shine su bauta wa Allah shi kaɗai da haka nan Allah yana kafa musu hujja da tauhidin rububiyya akan su yi tauhidin uluhiyya domin suna tafiya da juna idan har ka yadda Allah ne ya halitta Allah ne yake azurtawa Allah yake rayawa Allah ya yi sama ya yi kasa to kowa ai ya waje ka yadda cewa Allah shi cancanta a bauta maka domin abubuwan da kake bauta ba sa yin waɗannan ayyuka ne to da haka da Allah ya jero waɗannan abubuwa sun ce zalikumullah wannan abubuwan da aka ambata ayyuka ne na Allah wanda shine abin bauta rabbukum wanda yake ku. sai Allah madaukakin sarki ce fa tabarakallah albarkar Allah ta yawaita albarka ta Allah ta yawaita rabbul alamin ubangijin talikai a wani gurin Allah ya ce ya ayyu annasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai shi allazi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa a nan aka ce kasa shimfiɗa saboda mai saboda tana kamar shimfiɗa ne ga ɗan adam a sannan wasu ma a ya sanya sama ta zama rufi wa an ya saukar da ruwa daga girgiji daga hadari ruwa ya sauka فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يبتر مكد ودن الروم كائن إتا إيه في أرضك إلى ريكو فلا تجعلوا لله أندادا دم هكا كرب الطيا وأما تيشيوني وأنتم تعلمون الهالي كنا سني أنكم أن لا شيء ذلكم الله ربكم واللي يوشني الله أبين بوتكو فتبارك الله البركة أن لا تاية ويتا رب العالمين وبين ذلك هو الحي شيء رأيه allazi la mutu wanda baya mutuwa alhayyu nan rayuwa cikakkiya wadda ta kunshi duk wata sifa ta kamala kar sunan Allah alhayyu ya kunso ilimi domin ko a mutane wanda yake da ilimi ba daidai ke da wanda bai da ilimi ba da haka mai ilimi shine cikakken rayuwa, musamman wanda ya san Allah yake bauta Allah shine rayuwa. wanda kuma bai san Allah ba wata Allah wannan matacce ne awa man kana maitan fa yaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fil zulumat laysa bi kharijin minha dan haka al yana yana lazimta sunan Allah al-alim sannan kuma yana nuna sifa ta al-kalam domin cikakkiyar rayuwa shine a samu akwai sifan magana da haka suka ce alhayyu anan ya kunso duk wani duk wata sifa ta kamala da ake bukatar rayuwa da ita da rayuwa tana tafiya da ita yasa suka ce sunayen Allah maɗaukakin sarki za suna suna suna daukar suna nuna sunan Allah bil mutabaka in ka ce alhayyu yana da za sunan Allah ne yana da zakin Allah sunan Allah sannan bilin kizam bi jalalatil iltizam yana nuna wasu wasu sifofin a gefe yana nuna sifar al'ilmu yana nuna sifar albasar yana nuna sifar alkalam domin duk waɗannan abuwa suna cikin abubuwan da rayuwa take zama cikakken rayuwa ne haka nan kuma tazammun kuma ta tajira da zammun kuma zai kunshi wasu abubuwa su ma daban wanda suke na sunayen Allah to wani yana cikin abin da ya sa sunayen Allah suka zama alhusna mafiya kyau domin suna dai zai iya kulsa abuwa da dama sunan Allah sunayen Allah alamun ne wa usa kowane suna na Allah alam ne yana nuna zatin Allah kuma a gefe guda kuma yana ɗauke da sifa kuma sifar ta kamala kuma wannan sifar tana iya kunso wata sifa da da haka yadda ka ce Allah al'ali masani to cewa al'ali ya suna ne na zatin Allah sannan kuma ya kunshi sifa ta ilimi kuma ilimi cikakken ilimi to kuma da wannan ilimin al'alim za ka iya fahimtar sunan al-khaliq ta karkashin al'alim domin yana da cikar ilimi ya zama an samu kirkira an samu samarwa ilimin ya kai ilimi sai yadda Allah ya halitta bayi ba tare da ya ga sample a gurin wani ba to wannan kaga sunan al'alim zai nuna maka haka sabanin sunayen mu sunayen mu a alam mu. kowa nan sunan shi kurin yana gwada suna ne nashi amma baya kunsar sifa shi ko da lafazin sifa ne in aka yi abata shi a suna su ya tashi a sifa ya zama suna yanzu kowa ne nan da ce ibrahim kashe aliyu kashe muhammad kurin abin da zai baka mujarradin sunan yanzu in na ce ibrahim ba ka iya gane a dogo ne yana da ilimi yana gani ya gani ba ka iya ganewa sunan ibrahim ba zai nuna maka nan ba amma da na ce alhayyu sunan allah alhayyu sai ka shafi cewa ya kunshi gani ya kunshi ji ya kunshi magana sifa ta magana ya kunshi ta halitta domin waɗannan abuwa shika suna cikin abin da rayuwa take da jimtar su take haɗawa da su amma daga lokacin da muka ɗau wani lafazi mai ma'anar sifa muka kira mutum da shi to sai mu cire shi ba din sai zama suna in ka ce Jami, ka ga mai kyau hasan yanzu daga ran da ka ɗau kalma hasan ka sa sunan mutum to ya tashi daga sifa ya zama suna kar ka ga wani sunan shi hasan ka gan ka ce kai kuma kai sunan ka hasan kai kuma wallahi wallahi musta'an ai suna ne yanzu ba sifa ba hasan din ba ta ɗaukan ma'anar sifa ko ka ji sunan mutum a hakim kuma ga shi bai da hikima bai da azali ka ce to kai hakim suna ne yanzu ya tashi daga ma'anar idan kuma ka mai da shi ma'anar to ya tashi daga sunan to amma sunayen Allah su a a'lamun ne wa awsaf sannan sunayen Allah akwai wanda kuma sunan ya ta'adda tasirin sunan da abinda sunan ya rafe da shi yana iya ta'addi ya kai zuwa ga ga halitta kamar ar-rahman rahmar Allah ai ta tashi ta haɗe komai wa rahmati wasi a kulle shay kaga alhayyu kasancewar Allah alhayyu rayayyen da baya mutuwa mu bai sa mun zama ba mu mutuwa ba kaga wannan suna na Allah bai tashi ya hau mu ba kamar yadda kace ar mai rahma to da rahman ne Allah ya sauka mana da ruwan sama kaga sunan ne ta asiri da duk wannan suna cikin abubuwan da yasa Allah ya ce wani lafi al-asma'ul husna fa da uku biya kuma shi yasa ba a sa wa Allah suna ka kirkiri suna ka sanya wa Allah ba a yi sai dai abinda Allah ya kira kansa da shi ko manzon shi kira da shi kira shi da shi to Allah madaukakin sarki shi albarka Allah ta yawaita ubangijin talikai kai al-hayyu shine rayayye wanda baya mutuwa rayuwar da rashi bai gabace ta ba kuma babu nan da za a ci babu ita la ilaha illa hu باب عظيم موتى ولا تستنتى إلا هو في شيء فادعوه كتراش كلوتي مخلصين له الدين كنا مصدرك في أسير جليس فادعوه كموتى مسا مخلصين له الدين كنا مصدرك في أسير جليس لما ذلك معنى الموتى ذكر رسول حديث ما زعل يسير الدعاء هو العبادة إن الدعاء هو العبادة الدعاء تتفي عبادة لا تفرعوه كموتى وعلا mukhlisina lahu din kuna man fi addini gare shi ma'ana shi kadai za ku bauta ko ku hada wani da Allah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarikai ibn jarir rahimahullahu ta'ala yace wasu daga cikin malamai suna umarni duk wanda yake la ilaha illallah to ya biyo bayan da fadin alhamdulillah kamar yadda Allah yake anan la ilaha illa huwa فادعوه مخلصين له فيه الحمد لله رب العالمين شيني يعني أن أنت مكبنا أنكر ثم نبايا حديث جيزو لدى آه، عبد الله بن الزبير إذا يزم السلة إلى شاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كريه الكافرون محل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في محل شيء أنفل كلمة شهادة كما أنفل أبن الله إسمه يقول يقول يا رسك شبتا جعل الله ملعوك في الفرسي تكلم أن آية أحفل كلا زواب الإسلام tsarkake ibada ga Allah da yin ibada don Allah da nisantar abin da yake na riya da kuma nisantar abin da yake na shirka a nan za mu ga da aka ce la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din sai aka godiya ga Allah domin babu ni'imar da ta fi mutum ya zama ya kaɗe ta Allah wajen bauta kamar yadda babu ɓannar da ta mutum ya haɗa Allah da wani to da haka mafi girman ni'ima da Allah zai ba bawa yi shi bawa mai tauhidi mai kaɗe ta Allah in ka zama kana da wannan sai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta tauhidi sai Allah ya ce قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل كشيء إني نهيت كبت حقيقة لي أم أنا لي أن أعبد الذين تدعون من دون الله إن بوتا وأبا بند في بوتا وكما بايان الله لما جاءني البينات يا إيد حجوني تكذوب من ربي لك دينا وأمرت أن أمرتي أن أسلم لرب العالمين أمي قوية وأبيد التاريخين ma'ana bayan Allah ya magana tauhidi a ayar da ta gabata da nuna godiya ga Allah akan wannan tauhidi sai kuma ya biyo da irin abinda manzon Allah zai faɗa na abinda aka umarce shi na dai wannan tauhidi kul tafi ka gaya musu ya rasulullah ka gaya waɗannan masu shirka din wanda suke neman ka kai makali ka zo ka bauta abinda suke bautawa ka ce nufi to an hana an a'budu allazina tad'una min dunillah in bauta wa abin da kuke bauta kuma bayan Allah cewa an hana ni ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah Allah yana umarta shi Allah yana cewa ya Allah yana cewa ya bari saboda bawa ne na Allah madaukakin sarki da haka ku sani ni bawan Allah ne kuma Allah ya hana ni in wa abin da kuke bautawa abin da kuke kira kuma bayan Allah sawa'un na gumaka ko na wani su duk wani abin da suke kira kuma bayan Allah ne an hana shi lamma ja aliyal musamman yayin da hujjoji suka zo min min rabbi daga ubangiji na domin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an saukan mai da ayoyi an saukan mai da hujjoji an saukan mai da bayanai to ta yaya zai yi kuma in bar waɗannan hujjoji da bayanai in zo in bauta wani Allah wa umirtu an umarce an uslima in miƙa wuya bi rabbil alamin ga ubangijin kai. ma'ana bi kauya shine in bi ka komai nawa gaba da kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ma'ana bawa ya sallama wa Allah gaba daya shine yi abin da Allah yake so ya bar abin da Allah ya hana to da wannan aka umarce ni na bi kauya zuwa ga Allah da kuma barin abin da kuke so ne shirka to idan manzon Allah ya umarce shi da wannan to mu ma al'ummarsa min ba bai aula abin da aka umarci mu yi nan, mu yi tauhidi mu kace ta Allah da bauta mu bar bauta wa wani Allah sannan mu sallama lamarin mu ga Allah madaukakin sarki mu miƙa duka abubuwan mu ga Allah kada mu yi abin da Allah baya so kada mu yi abin da Allah baya so kuma mu yi abin da Allah yake so to idan muka yi wannan to mun zama cikakkun musulmai domin mun miƙa wuyan mu ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلقكم حين وانت يحل فيكم من تراب لنتفع ثم من نطفة سنا لدى لتبمني ثم من علقة سنا لدى لتبلنجني ثم يخرجكم طفلا سنا يتدفوا kuna yara kanana sun mali tablugu a shiddaku sannan dan ku cin ku kai ku bisa ƙarfin ku sun mali takunu shuyuka sannan kuma dan ku zama a tsofaffi masu shekaru wa minkum ta wabba min qablu daga cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwar shi min qablu dan gabanin ya kai wannan matakin wani tabrugu ajalan kuma dan ku cimma wani ajali musamman abin ambato wala allakum ta'qilun kuma ko dan ku hankalta anan Allah madaukakin sarki sai ya saki dawo da hankalin bayi zuwa ga halitta sai da Allah ya halitta mutane wanda in ba Allah madaukakin sarki ba wanda zai ke wannan aiki ko ba wanda zai ke bada wannan bayani Allah ne huwa allazi khalaqakum Allah ne ya halicce ku min shurabin daga kasa wannan asali kenan tun farkon farawa Allah ya halitta annabi Adam daga kasa wannan shine farkon dan Adam daga nan dukan ɗan Adam suka biyo baya ya ayu taqu أيها allazi khalaqakum min الذي wahida wa khalaqa minha zawjaha wa زوجها وبث rijalan رجالا wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله يسي يوكو متاني كل قرآن ya ولا يحدثيك دقليه لا دايا شيني النبي آدم شي الله يفعل عليك كما دكتا أكيد kuma kasar ma kala kala haka aka hada ta shi yasa kuma ƴaƴan shi muke kala kala saboda an ɗebo daga kasa kala kala Allah ya halice shi kuma ya busa masa rai sannan kuma daga gare shi Allah ya samar da matar shi shi annabi Adam wanda ake cewa hawa daga nan aka halitta musu ita suka zauna sannan daga su kuma aka nan da samun mutane suna fitowa sai bayan daya to anan an fado asalin halittar dan adam daga kasa Allah ne ya ba da wannan labari saboda shi masani ne in ba alkur'ani ba kai na za ka kalli yadda mutum yake da jini da tsoka da ruwa ka ce kuma da kasa yake to amma Allah ya faɗa kuma hakan ne dan adam da kasa yake to tunda kasa yake ce ta Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da kasa muka halice kuma cikin zamu yi da da haka duk wanda ya mutu sai a je a binne a binne alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata kasa tana ɗaukar mutum yana raye in ya mutu ma a binne shi a cikin mata ɗauke shi daga nan ya rasa kuma daga nan Allah zai sake dawo da mutum da haka mutum daga turfa yayi daga kasa yake sannan kuma da gare ka zai koma to shi yasa ba wani abin da mutum zai girman kai in ka yi girman kai wannan kasar da ke takawa daga sani sannan kuma gare ka za koma duk girman mutum duk darajar shi ya mutu girmamawa a bi abin ne girmamawa ce babu tozartawa irin mutum ya mutu abin shi ba abin ne shi ba da haka binne mutum girmama shi ne sai sa an je binne mutum masoyan shi ne suke zuwa su binne shi su ne in sun je kan kabarin ma ana binnewa an bar wata kofa wani shi a toshe nan a rufe nan ai wannan su ɗibi ƙasa su binne mutum saboda ne shi ne girmamawa ne to Allah ne ya halitte ku daga ƙasa sai Allah kuma ya faɗo matakan da suka biyo bayan ƙasa tunda bayan an halitte annabi Adam da ƙasa an samu mai da matar shi Hawwa daga nan kuma sai suka dinga samun zuriya shi ne Allah ya ce sun mani lokacin sannan daga dugon mani wanda in an samu haduwa tsakanin namiji da mace Allah ya gaya mana a wata tura ya kurdu min bainal min bainal kulbi wal tarad ga daga inda manin namiji ke tuwa ga inda na mace ke tuwa za su zo su hadu sannan in Allah ya kaddara sai wannan mani din ya je ya hadu sai kuma a samu abin da yake na mutum a samu matakin farko na halittar mutum shi ne zama wannan mani din hadisi ya nuna hadisin Abdullahi dan Mas'ud 40 yawman nutfata zai kwana 40 yana wannan mataki din daga nan Allah ce sun mamin alaka sannan sai gudan tsoka sai zama tsoka idan ya zama gudan jini zai zama gudan jini sannan ya zama gudan tsoka duk wannan matakai ne Allah ya faɗi waɗannan matakan a wasu wurare a cikin alƙur'ani cikin suratul mu'minu ko cikin suratul hajji Allah ya faɗi duk waɗannan matakai na halittar ɗan adam kun يخرجكم Tafi تكفي Allah ya fitar da ku kuna yara kuna ƙanana sai a haifi mutum ya zo duniya yana ƙarami daga nan kuma haka Allah zai ci gaba da kula da shi ta hanyar mahaifiyarsa tana kula da shi tana renon shi haka mutum zai dinga yi yana girma yana girma shi ne Allah ce sun mali ta a ku sannan sai ku kai karfin ku ma'ana an fi mutum zai zama yana girma yana girma har yanzu ya fara tafiya bayan ya yi rarrafe ya fara tafiya daga tafiya ya fara gudu da gudu kuma ya ci gaba da yin karfi yana yin karfi har zai kai inda zai zama mai karfi sosai zai zo yana iya ɗaukan abubuwan da dama iya ɗauka shi ne Allah shi sun mali tablugo a kun sun mali ta shi shiyuka sannan kuma sai ku zo ku zama tsofaffi ma'ana shi karo kuma su tafi da haka ɗan adam yana wucewa ne ta marahi na yarinta samartaka sannan kuma shekuka har kuma ya tafi ya je matsayin da zai zama alhar ma'ana da sannan kuma har mutum ya zo ya mutu idan mutum ya fara daga rauni yayi karfi yayi karfi yayi karfi sai kuma ya dawo yana yin rauni yana yin rauni yana sai kuma ya kare to wannan dan adam kenan shine Allah madaukakin sarki yake faɗa a nan to duk waɗannan matakan duka daga wajen Allah ne Allah madaukakin sarki da yake tsara waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwar min qablu tun gabanin ko suka ce tun gabanin ma ya fito duniya ya haifari za a ga shi an samu cikin amma bai kai shekarun da bai kai watannin da za a haifa ba sai a haifari shi in an yi farin wani za ga da alama kamar da duk wanda ya gani zai gane wannan mutum ne amma bai zo da rai ba to irin wannan sai a binne shi a haka shi a je a haka rami a binne shi cikin girmamawa wannan fari kenan akwai kuma wanda tun kafin ya kai matakin halittar ba ba wanda ma zai iya ganewa kurin jini ne za ka ga ta fitar ko wani tsoka tsoka amma ba wa alama mutum a tare da da uwar ba za a iya ganewa ba da za a mai ta ba da zai ce mutum ne wannan ma nau'i ne na bai akwai kuma wanda za a aike shi din amma yana tare da zai mutu Shi ne wa minkum ta yatawaffa min qabl shi ma zai shiga nan wanda yana tare shi kuma zai mutu wani kuma yana matashi zai mutu wani kuma yana dattijo ya fara manyanta amma bai kai ko ba can ba to haka kowa zai yi kowa mataki mataki yadda Allah ya tsara ne Allah ya ce to a cikin ku akwai man wafa min qabl wanda yake mutuwa ake karban rayuwar shi gabanin wannan wani ta bulgu ajalan waɗanda kuma aka shari suka fito suka rayu to Allah yake dan ku cimma wani azali musamman abin ambato shine mutum ya kai inda Allah ya rubuta masa shekarun da Allah ya ɗiban masa idan mutum ya kai nan kuma sai ya mutu kowa da kuma shekarun da Allah ya duba masa in ajali ya yi kuma shi kenan in lokaci sai mutum ya amsa kira saboda ajali shi ya yi to shi ne za ku yi wani ajali abin ambato Allah ya ce wala kun ta'qilun wannan kofa an kanta ku kina tashi Allah da ya halice ku da waɗannan matakai daga nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan to dan ya dawo da ko abu ne kuma wannan bayanin da Allah ya bayar na yadda ya halice dan adam shi yake gwada Allah shi ne kaɗai wanda ya cancanta kuma shi ne ya halitta to in ba zai halitta waye zai iya bayarwa waye zai ke sifata yadda aka halitta mutum sai Allah kuma kar ku manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a garin makka ba taɓa ganin ya je gurin wani mutum ya yi karatu ba balantana a ce wani ne karantar da shi zai fada bai karanta wasu littattafai ba bal ma manzon Allah baya rubutawa baya karantawa saboda cikar mu'jiza baya rubutawa ko ya karanta amma kuma sai yake zuwa da abubuwan da wanda ba in ba in ba daga Allah ba ya da zai mutum ya san al'amura na gari waɗanda abuwa da manzan Allah tun da alƙur'ani ya soka manzan Allah ya zo da su ya karanta al'umma waɗannan ayoyin har yau ba wanda ke cewa ba haka bane har yau ba wani wanda zai ce wannan abun da Allah ya bayani na matashin halitta ɗan adam ba haka bane ba wanda ya isa in an biya can ba haka za a gani wani abin ma ana ganin kamar yanzu aka gano shi sai an zo an ganci ana murna an gani sai wasu su je iskin baɗi su yi kokari ce to ai dama qur'ani ya ishara zuwa ga wannan abu da inda Allah ya ce kaza ta faɗin Allah kaza sai ai qur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan dan akwai wasu da fa'i wasu abubuwa da qur'ani yake faɗa amma har yanzu a ilimi ake ƙara fahimtar su duba da Allah yana magana azaba sai yan wuta yake kullama najida juluduhum wajjalnahum juludan ghayra liyazuqu al'azab duk lokacin da fatun jikinsu suka ƙone Allah shi sai mu canza musu su fatun biyu su kula azab wani ilimi ne Allah yake bayarwa shi ake magana fata saboda akwai abin da Allah yake so ya gwada a su ilimi ne da suke suke bincike su suka tarar cewa eh lalle lalle abin da Allah ya faɗa din daga nan ake samun zafi din ake samun wahala din to shi Allah ya magana shi ta to irin waɗannan misalai suna nan na alqur'ani da cewa malamai na cewa shi qur'ani littafi ne na shari'a amma zai hana ya kunso wasu ilimin mota kuma amma asali littafi ne na shigar da mutane zuwa ga wa Allah da barin abin da Allah baya so amma kuma a ciki kuma akwai mu'jiza ta alqur'ani da zaka bincike wasu abubuwa wasu ilimin muka da alqur'ani din ya zo da su da yanzu an yi bincike sai a zance a ce dama alqur'ani ya faɗa to in ba Allah waye zai iya da labarin matakin halittar dan adam dakin dakin dakin dakin. tun gabanin ilimi ya kawo ya sai shi ake iya ganewa tun Allah ya riga ya bada labarin ga yadda abin yake to Allah ya ce wala allakum ta'qilun ko kwa zama masu hankali ko hankalta ku gane cancantar Allah da bauta ko bauta wanda ba Allah ba sai Allah ya ce فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي شيء ونم واللي يراجع ويميت فإذا قضى أمرا إليه كل دون الأمر فإنما يقول له كن فيكون كان ينا شيء وكفر سيسي أبي يكفر الله سيكي تنقل abin da ya gaya mana na ayar da ta gabata ya halice mu daga ƙasa daga dugon mani sannan daga yini sannan muka fito ko ɗan adam ya fito yana ƙarami akwai wanda zai mutu yana ƙarami akwai wanda zai kai to sai kuma Allah ya jin kuri ce huwa allazi yuhyi shi ne yake rayawa wannan duk matakan da ɗan adam zai bi to Allah ne yake ba shi wannan rayuwa Wani yumit kuma shi yake kashewa da haka wanda kuma Allah bai kaddara masa rayuwa sai ya kashe ko kuma wanda ya lokacin shi sai ya kashe da haka da mutuwa da rayuwa duka aiki ne na Allah ba madaukakin sarki babu wani Allah da yake bada rayuwa babu wani Allah da yake bada mutuwa ko yake kashewa shi yasa ga ga ayoyi na muna gani da dama sai mutum ya rashin lafiya sai ya je asibiti sai likita ya rubuta mai magani sai ya zuwa ya ya sha sai ya samu sauki wani sai irin wannan rashin lafiya iri daya ya je gurin likitan da wancan ya je gurin shi ya rubuta ne maganin irin wanda ya rubuta wannan amma ne ya sha ne mutu saboda a nuna ma maganin ba shi ke rayawa ba shi ke kashe ba shi ke ba da lafiya ba shi sababi ne da aka sababi zai shi samuwa amma abin da zai haifar kuma ya shi samuwa shi ne za a iya shan maganin amma lafiyar ta fi samuwa saboda Allah ne ke bayarwa haka nan za a iya yin shan maganin kuma Allah ya ba da lafiyar domin me shi yake bayarwa komai yana wurin Allah shi wancan abin mujarradin sababi ne mutum zai yi saboda mai Allah ya kaddara komai yana da sababi kuma yana tafiya da shi kuma riko da sababi bai saba abin da yake na dogaro ga Allah to Allah madaukakin sarki shi yake rayawa shi yake tafiya wannan sigobi Allah kaɗai su fita da su ba wani mutum da zai raya ko ya kashe duk wanda zai ya raya ko ya kashe to sai dai in Allah ya ce Allah ya damu masa ya yi masa umarni da yi Allah da izinin Allah ba wai dan adam shi ya ce zai iya raya ko ya ce ya ba babu wanda zai iya lai ko ya ce kisa sai abin da Allah ya kaddara sai Allah kuma ya nuna cewa wannan mataki na halitta sai bayan daya Allah ya yi shi ne saboda haka ya so haka ya ga dama amma in ba haka ba fa iza kaza amran idan ya nufi wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun fa yaqul kada Allah zai ce kasance ya kasance da haka wannan mataki da aka biyo na halittar dan adam haka Allah ya ga dama kama a dukkan sammai da sassanin da Allah ya cikin kwana shida haka Allah ya tsara sannan a ciki kuma mu bayi da muke karanta alkur'ani mu daɗa fahimtar komai ana jin shi da shi, komai ana jin shi da shi. Allah yana da ikon ne komai da kalma kun fa kun, amma kuma sunna kauniya ta Allah sai Allah ya tsara cewa za a yi kaza idan ruwa ne sai an samu hadari ya tashi sai an yi kaza sannan ya sauka haka Allah ya tsara in kuma Allah ya ga dama sai ya cire waɗannan abubuwa kurin sai Allah ya ce kun ya ko babu kuma abin da zai gagare Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya akwai abin da ke nuna cikakken ikon Allah Allah bai iko ne kuma daga mafi girman abu rayuwa da mutuwa waɗanda su ne har yanzu ɗan adam bai da mallakar su dan adam bai da mallakar ya raya wani ko ya kashe wani duka wannan abu ne na Allah to Allah ne cikakken iko ne sannan yana cikin cikakken ikon Allah duk abin da Allah ya ce ya kasance to wannan abin zai kasance babu yadda za yi Allah ya ce abu ya kasance kuma abin ya ce kasancewa da aka kira ne da bayan su ni kauya ga Allah madaukakin sarki su bauta wa Allah shi kadai ya zama shi ne kadai abin bautarsu ababen da suke bauta kuma bayan Allah waɗanda suke na gumaka waɗannan ba su halitta ba su rayawa ba su kashewa ba su da ikon komai don haka ba cancanta da bauta ba Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai ya cancanta a bauta masa za mu tsaya a nan sai idan Allah ya mu gobe sai mu ɗora, abin da muka karanta ne Allah ya ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah ya ce ba mu ikon gyarawa muna kokari muka kai karshen wannan tura wala Allah bihi sai mu rufe tafsiri kuma sai wata shekara idan Allah ya kai mu da lafiya abin da muka karanta ne ya Allah ya ba mu lafiya da kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka karanta Allah madaukakin sarki ka sanya ilimin mu ya mutu ya zama hujja gare mu ba hujja kan mu ba Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka cikan mu gabatan mu Allah ka karbi abin da muke gabatarwa cikin wannan mutane mai albarka ka yafe mana kurakuran mu Allah ka dakatar da mu da samun daren lailatul qadr mu yi ibada a ciki kuma Allah ya sa ta sa ta zama karfafiya ya Allah madaukakin sarki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب